addu'a ta 206 206 babi na 95 du'a'u ar-rukub du'a'u ar-rukub addu'ar da ake idan za a hau kowane abin hawa tun daga tun daga kan jaki ko raƙumi ko doki ko keke ko babur ko mota ko jirgin sama duk abin da dan adam zai iya hawansa ya kai shi wani wuri to ana so yi wannan addu'ar bismillahi alhamdulillahi سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وانا addu'ar haka aka ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yin ta kuma ya ce ayi in dai za a hau abin hawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bismillah da sunan Allah kamar lokacin da kake hawa abun hawan kana cewa da sunan Allah nake hawa wannan abun hawa alhamdulillahi ina yi wa Allah godiya saboda ni'ima ne da ya azurta ka da abin da zaka hau kai tafiya ko ya ko yake ko dabba ce subhanallazi lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna subhanalladhi sakhara lana hada tsarki ya tabbata ga ubangiji madaukakin sarki da ya hore mana wannan abun hawa sakhara daga sakhara yusakhiru ne at-taskhir shine a hore maka abu a mallaka maka shi a baka dama kai tasarrufi da shi wa ma kunna lahu muqrinina mu ba mu kasance masu ikon mallakan wannan ko masu ikon sarrafa wannan dabba ba ko abin hawa ba sai da ikon Allah da yaddar Allah kalmar na tana nufin wa ma kunna lahu malikina mu bamu kasance masu ikon mallakansa in ba da yaddar Allah ba ko ka ce wa ma kunna lahu muqrinina wa ma kunna lahu mutiqina ba mu da iko ba mu da daka ba mu da dama mu samu wannan in ba da yadda Allah ba wa inna ila rabbina lamunqalibuna kuma mu ga Ubangiji mu muke komawa kalmar munqalib daga yan yanqalibu ne inqilaban sai ka ce raja'a yarji'u ruju'an wa inna ila rabbina la munqalibun ay wa inna ila rabbina la raji'un mu masu komawa ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala alahira kalmar al inqilab a larabci ana fassara ta da al insiraf kuma muna juyawa mu komawa ga Allah duk abin da bawaye sai ya koma ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sai hamdala sau uku alhamdulillah alhamdulillah kar ku manta da farko ya ce bismillah alhamdulillah dan duk lokacin da mutum ya samu abin hawa yake hawa wannan ya kamata yi wa Allah godiya kai yanzu zama kawai zaka ka ka kunna mota ka kai mataki ka tafi inda zaka je ka dawo ka tafi kai daya ka je kai daya ka dawo kai daya wani kuma yana nan sai ya fita bakin titi ya tsare motar nan ya hau a sa susu ashirin wani ya taka masa kafa wani ya bata masa riga ko a sa susu biyar wani ya matse shi da wanda ya kamata ya zauna da shi da wanda bai kamata ya zauna da shi bai haƙura saboda bai da dama da maza da mata duka haɗu guri guda kai kuma Allah rufa ma asiri in ma abun hawa ne mashin ne kai kana da shi wani kuma sai ya je ya jira a daidai sahu ai ciniki da shi wataƙila ma a masa wulakanci ba yanda zai yi so samun abun hawa ni'ima ne ya kamata a gode wa Allah kai ga wanda ya san cewa lalle Allah ya masa ni'ima din kenan wani kuma gani yake kawai wayansa ne da tara sa da dabara sai bashi so ba lallai bane ba an zai hawaye wa Allah godiya to wannan shine hikimar yawaita yin hamdala din sannan Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma sau uku kamar ya Allah shine mai girma Allah shi yake tafiyar da duk wani abun hawa yanzu jaki idan ka haushi idan ya ga dama ba da taimakon ubangiji ba sai ya tsaya ba kana da yadda zaka yi da shi ko idan ka je jakin ka yi maka fanco a tsakiyar hanya zaka yi da shi ya maka faci ko man sai ya kare ya za ka yi da shi kai dai ba abin ka ɗauke shi ba kuma in jawuwa ne bai zai jawu ba so dole sai dai ka tafi ka bar shi kuma yanzu inda za a haɗa ka doke doke da kai da jakin nan wa zai buge wani jakin ne zai buge ka duba irin doki duba irin raƙumi amma dan adam ya sarrafa shi ya haushi dol yanzu in raƙumin ne ga dama ba sai tutsu ya jefo mutum ba amma Allah ya mana ya ba mu ikon sarrafa shi shine wa ma kunna lahu muqrinin ne ya baka iko ka sarrafa shi ka dake shi yayi sauri ka tsayar da shi ka kwantar da shi ka haushi ka dora masa kaya ka gani duk wannan da yardar Allah ne ita kanta mota duba mota da kake yawa idan Allah bai yarda ba fa kana cikin tafiya sai ta tsaya ka nemi me ya lalace kuma ta ki tafiya kuma galibin mu dama ba mu iya gyaran mota mu san me yake damun ta ba so lokacin da mota ta tsaya maka a daji ba yanda za ka yi daita in wani abu ne ya lalace a tsakiyar injin ya za ka yi ba mamaki watakila tayar motar ta lalace ta ciki ka je kana zura gudu da ita in ba Allah ya tsare ka ba sai ta fashe kai ma ka zo ka fashe tare da ita duba girman mota fa ka zo mutum ya ɗauko mota mutum shi ɗaya ya jawo tirela da gudu amma wani abu kawai zai dan taka wannan ya taka wannan kawai sai tsaye da ita kuma sai ta tsaya idan ta ga dama ta tsayawa ya za a yi to shi yasa dan adam yana da kyau rinka tunani hatta abun hawa da kake hawa Allah ne yake sarrafa ma shi ka duba a dauki mutane 80 mutum 80 ko mutum 100 a cikin mota daya ana ta gudu da ita ana ta gudu a jibga mata kaya amma kuma da an zo rami kawai sai ga an taka wani abu kurin an tsaye da ita sai a tafi a hankali duk wannan da ikon Allah ne duba jirgin sama duba jirgin sama malam abun iko abun mamaki malam dukkan jirgin sama kadai ya isa mutum ya yadda da wato kudurar ubangiji gashi da yan tayunsa dul a loda masa kaya ai ta zuba masa kaya ai ta zuba masa kaya sannan yan adam su hau wani ya dau mutum ɗari biyar ɗan adam fa ɗari biyar ya fa tsawon masallacin nan ya fi girman masallacin nan ɗan adam za ka gani amma haka za a rare jirgin nan yana gudu yana gudu haka za ga ya miƙe ya yi sama ta luluka shi ta luluka shi akwai inda za a je ma direban ma zamansa zai kurin ya ci gaba da sa da shan giyarsa kwarai kuwa kamar kwamfuta ne da kaga waya ne ka danna mata karatu ba tana yi ba sai ka ci gaba da harkokinka haka jirgi yake idan ya zo gurin da yake bukatar wani abu zai nuna maka danja sai ka danna sai ya kasa sai ka danna wani guri sai ya sama ka danna wani guri da yatsa ɗaya za ka sarrafa jirgin sama yatsa ɗaya ka danna wannan ka danna wannan ka danna wannan yayi ƙasa ya sama yayi ƙasa ya sama ka rage masa gudu lamba kawai za ka danna shikenan yanzu inda ba dan Allah ne ba wa dan adam wannan fikira tunani ba kana jin dan adam ya isa sarrafa wannan abu ka duba kuma akwai inda za a je suna tsayar da shi fa jirgin nan fa duk gudun da yake a sama a tsayar da shi cat ba fa itace aka sa aka tokare ba tsabar technology ne da ilimi a tsayar da shi cat a yi masa wani abu sannan kuma ya zura ya tafi wannan ai sai sai ubangiji kamar tsuntsu ne ai ku lura haka tsuntsu yake shi ma baturan da ya zo yin jirgin haka yi kowane jirgi za ga yana da wannan fuka-fuki dole ne eh da tsuntsun ya koyi Allah ce awalam rawu ila at-tayri musakharatin fi jawi sama yace duba yadda tsuntsu Allah ya hore mutane tsuntsu yana tafiya fi jawi sama a cikin sama tsuntsu shi ma zai buga fuka-fuki yayi buga buga akwai lokacin zai je tsaya kurum fa haka yana rike da fukin kawai gudu yake ta yi ba wanda yake rike su in ba Allah ba to shi ma wannan jirgin ba wanda yake rike shi in ba Allah ba duba jirgin ruwa duba zurfin ruwa duba nisan ruwa duba duhun ruwa duba karfin ruwa duba iska Allah bai halicci wata iska mai karfi sama da wadda take kan ruwa ba ruwa akwai iska ta fita nan saboda na nan a nan ƙasa akwai gini akwai bishiyoyi suna tsarewa ko a cikin roko iska ce tsagwaranta babu abin da fa yake tsare ta amma haka jirgin ne yake tsaga wannan iska din so duk wannan yana nuna wani kudurar ubangiji a cikin halitta kwaya ɗaya zaka gane akwai Allah ka samu aƙida to haka jirgin ruwa ka duba inda ruwa jirgin ruwa yake tafiya duba duba nauyin kaya da yake ɗauka ko wanda ake ɗiban watanni ana masa lodi amma haka zai zo wai har bene aka yi wai wai hawa na farko na biyu na uku na har gidaje ake a ciki har hotel ake a ciki har me amma haka dan adam zai hau ta barna a ciki ta fasadi yau in Allah ya ga dama fa ruwan nan fa akwai inda zai je fa ya ambaliya kifar da jirgin ko ya ki tafiya ilalace initsar da shi hatta ruwan akwai inda fa dan adam bai isa zuwa ba ba akwai da triangle ba ko jirgin sama wallahi bai isa bi ta wurin ba daman su ma alama suka sa jan abu aka sa ba ko jirgi ne in na ruwa in dai bi wannan wurin to ya halaka an daina ganin sa ruwa ne a kwance iya ganin ka ustaz so duk wannan yana nuna mana kudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake sarrafa abubuwa kaifa ya sha'u so mu rinka roƙon ubangiji in za mu hau abin hawa mai imani shine wanda za ga ya hau abin hawa yana yin addu'a akwai wani program da na gani a matocin saudiya nake gani suna da shi kamar irin wannan abin cajan wayan ne haka ake siya za ka jona shi a motar ka kana sa mataki da ka buɗe ka zauna da ka sa giyar farko zai yi wannan addu'ar an yi program bismillah alhamdulillah subhanallah zai sakara hada yana yi kullum har ka saba ka haddace amma mu yanzu waye waye ma in banda ma in dai ba mai addini ba waye zai hau mota ko jirgi ka je yana addu'a kun gane hikimar hamdala da kabarbarin ko da Allah duk wanda zai hau abun hawa ya rinka sanin cewa wannan abun Allah yake sarrafa masa shi wallahi mashin zaka iya ɗebo shi da gudu ka lalama birgin ka rasa wallahi ba yanda zaka yi sai dai ka jira ikon Allah kurum subhanakallahumma inni zalamtu nafsi sai ka ce ya ubangiji darke tabbata gare ka na zalunci kaina fakfirli Allah ka yafe mu kai ka ji ashe hatta abin hawa za ka yi sai ka yi addu'a Allah ya yafe ma dan ba mamaki shine ajalinka akwai da yawa ababen hawan da suka zama ajalin mutane akwai wanda kekensa ya zama ajalinsa keke ya su kwano shi da gudu far ina irin fedar keken nan ka san idan babu fedar ba tsini bane sangali bane ba fedar keke a san fedar keke ai akwai wanda ainihin feda take zarewa sai ba sauran karfan to da ya fadi yana faduwa Allah da hikimarsa kawai in gaya maka sai dubararsa ta soku a jikin fedar keken ni na san mutumin kurin sai i zauna akan wannan tsinin ya danna kurin haka Shi kenan kawai sai gawa keken shi aka ɗauke shi ranga-ranga jini na halas so kaga ashe akwai bukata ya addu'a ko keke ka hau Allah zai iya kake ka kansa wani ya hau keken yana a nan garin aka yi ɗalibi ne ɗan makaranta yana tuka kekensa zai tafi makaranta da jakarsa fur fur fur a tsakiyar hanya kurin sai ya faɗi sai ya mutu ashe ajalin ya zo masa yana kan keken ya Allah ka gafarta mana to inna la yakfiru dhunuba illa anta ba mai yafi zunubi in ba kai ba wannan riwayar Imam Abu Dawud ne ya ruwaito hadisi ne sahihi kuma Tirmidhi ma ya fadda shi akwai wata riwayar da babu wannan karin bismillah Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أنا إن